ta bismillahir rahmanir rahim muna nan ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi namu wato jami'a jami'ar usul a muna cikin kitab salati har yanzu a yau kun san muna gabatar da wannan karatu kowace larba yau wannan larba uku ga watan bakwai hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wato da hudu saura wata ɗaya kenan wata azumi ya shigo wato eh, shekara tana tafiya yau saura wata ɗaya wannan watan na ƙarewa in watan nan mai bi mai ya fita da ya ƙare sai wata na maza Allah ka kai mu wata Ramadan Allahumma ballighna Ramadan Allahumma ballighna Ramadan Allahumma ballighna Ramadan fi amni wa salamatin ya hayya kayyum to darasin mu a yau to salla al-jumu'a fil mudini wal qura wa bayani abin nan wa bayani al-adadi san shekaran jiya mun soma wannan babi sai ba mu karanta shi ba sai muka kwana na wuri mun dai muƙaddama ta yi in kuna iya tunawa daga nan za mu tashi insha Allah an yi bin abbasin radiyallahu an huma ina awwala jima'atin jima'at lalle jima'a ta farko da aka fara yi ba da jima'atin bayan juma'a da aka yi fi masjid rasulullah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam juma'a ta biyu da an ka fara fi masjidi abdul qaisi masallacin abdul qaisi bijuwasa wato can juwasa in ba kumance ba a abin nan juwasa min al-bahrain can take bahrain rawahu al-bukhari wa abu dawud bukhari da abu dawud da suka rawaito abin nan suka rawaito wannan hadisi ta yace juwasa a badanni wa tasdidun ay sulliyat wato an sallaci juma'a wannan masallaci fa wala juma'atin uqima ba'da allati uqima fi al-masjid an-nabawi juma'a ta farko da aka tsayar bayan juma'a da aka tsaye su a masallaci annabi fi allati uqima fi masjid abdul qais ita ce wanda aka tsayar masallacin abdul qais abin da abdulkaisi kabilatun kabila ce kanu yan zulunar baharaini can suke zaune baharaini da farji oman kusa da oman wazan huka bura wazi karyatin tudu a jiwata cikin alkaryar da ake ce ma jiwata wa jiwata da damin jini wa ta hafi firwawi wa bin musallata jiwata wato masallaka al-mukhaffafa juwasa qaryatu al-qarya ce min qura baharain min qura al-baharain cikin al-qaryun baharain kama galahu abu daud kama da abu daud yace wa ma'luma abin sani anna ahla la yusalluna al-jum'a fi qaryatihim illa bi amri an-nabi sallallahu alaihi wasallam abuna wannan an ka sani su mutanen juwasa zamanin annabi ba za su tsaye da jima'a masallacin gare su ba su yi masallacin jima'a can gare su sai da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam la'anna ta kanu la na shay'an min anfusihim dan sahabbai suna da da'a ba su yin komi daga wajen kawunan su walau fa'alu mahazuran da sun aikata abinda ba daidai ba lanazala alwahayu fihi da wahayi ya sauko ciki fa abin nan fa tabbata annal juma'a uqimat fi misri saboda haka ya tabbata ita juma'a an tsaye da ita a cikin wannan gari wahiya madinatu nabiy an tsaye da ita madina annabi sallallahu alaihi wasallam wa bi qaryatin kuma an tsaye da juma'a cikin wata alƙarya wahiya juwasa ita ce juwasa al-bahrain zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam duk girman madina da kuwa gani masallaci annabi ɗaya a ciki na juma'a kuma daga nan babu wani gari da aka saga madina wanda an kai masallacin juma'a sai can juwasa ita ko juwasa ba ko nan haka take ba can take wajen ne akwai nisa kwarai tsakaninta da madina don a haɗa kan musulmi wato shi yasa ba a yanta duk inda an ka ga dama wa hazama abin na annabiti wa hazama albaiti al'atiya ya ce hazama abin na annabiti al'atiya ya ce abin na wuraren da hazama annabiti shi ma zai zo wa hadisu abdurrazzaq hadisan abdurrazzaq as-sahih annahu kana yara ahlal miyahi baina makkah wal madina wato yana gani ko yura ana ganin mutanen da ke ahlal miyahi wanda ke bakin ruwa tsakanin makka da madina ya jima'una suna jima'a suma wala yuzibu alaihim kuma bai aibantawa bai aibanta su ba wa lallai su bin sa'adin kullum madinatin aw qaryatin fiha jama'atun umiru bil juma'a. mallan laysa yace duk wata wani madina babban birni ko wata alƙarya an ba su umarni su yi juma'a su wato su gina masallaci wanda za su yi juma'a ce wa inna ahla misri wa sawahilaha lalle mutanen misira da gewokanta da hake gewokanta kanu ya wuna ala ahadi umar wa usman su ma sun kasance suna yin jima'a zamanin umar da zamanin usman bi amrihima da umarnin umar da umarnin usman wa bihima jama'u min sahaba kuma akwai jama'a da yawa cikin sahabbai cikin su fal juma'atu juma'a <coughs> kama bi kulli madinati. ana sai da juma'a cikin kowane babban birni shine madina wa kulle karetin kowace alkarya wa alaihi shafi'i wa jama'atun da shafi'i da wasu jama'a don haka sun kace kowace babban birni ya halitta su yi masallacin juma'a guda wa gala hanabiya mazaba abu hanifa sun ce la Kama, illa fil mudin faqat ba su yadda a yi juma'a ga alkarya ba sai dai ga babban birni fakat aka ce ne hujjar da suka ce la hadisi saboda hadisin da ya ce la juma'ata babu juma'a wala Surika, babu sallar idi illa bi misrin jami'a sai babban gari wanda ya haɗa jama'a da yawa sai babban gari sai dai wada aba ahmadu rafa'u ahmadu ya ce ɗaukaka wannan hadisi zuwa ga annabi yana da wani wa sahha وصحها ابن حزم وقفه ابن حزم يا إن التسوى حديث النم موقوفين ولكن روي ذلك عن علي وحذيفة تدي عن روي تئر أن مغانا دقى علي ودقم حذيفة ولا يشرد المجد عند الجمهور وجمع يوا suka ce alƙaryar da aka ba izini su gina masallaci ɗaya ba sai sun gina ba ko ba su yi dina ba suna iya jima amma masallaci ɗaya ne kusan ake magana yanzu abubuwan da kuke gani na kakkaso masallatai da yawa kuma tewa da ya gabata shekaran jiya alamomi ne na tashin duniya wannan mana roƙo ga allah ya sa mai ƙarshe mai kyawu amma alamomi ne na tashin duniya za ku ga kowane malami so yake a ce shi ma limamin jima'a na ko da ko ba mutumin kwarai na ba har alfahari aka yi ga ni limamin nake in sun je wajen 'yan siyasa sai su dora sanawa wannan shi ne limamin masallaci ga wannan shi an mataimaki ne waɗanda duk 'yan kwamiti na za a ba su kuɗi da yawa kun ga wato wannan shi yasa suke yi saboda ba su damu da haɗin kan addininsu ba su haɗin kan naira aljihunsu dai a gabansu babu ruwansu da kowa ka kawace ya wace su dai su samu kuɗi shi yasa aka ce alamomi ne na tashin duniya domin da ba haka na ake yi ba abin nan ne ya ce la'annahu saha salatu sallallahu alaihi wasallam shi baɗin wadi domin sallar annabi ta inganta a sun baɗin wadi وقال مالك يشرع المسجد أما مالك إمام مالك يشرع لنا أكثر مثل لا شيء كان يعرفون أنا عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنه آه وكان يقود أباه شيء عبد الرحمن شيء كجنب باباني دم باباني ببن صحابيني أما دنيا تايتو عند الدنيا هربا يغني ينزل da haka shi abdurrahman shi ke jawo baba ne ka'abu wa kana ya kudu a babu ya zai shi ka jawo baba ne zuwa masallaci ba da zahabi basari bayan ido ne sun gushe a wa na a kala ya abi su sami annida a yawmal jima. a abdurrahman ya ce babana ya kasance in yi jikinan kiran sallah ranar juma'a rahama a Sa'adu bin zurara sai shi addu'a ya ce Allah shi Allah shi rahamtar da a Sa'adu bin zurara shi gafarta mai Kullum ya ji kiran sallah sai ya yi wannan addu'a to shine daga ƙarshe Abdulrahman ya yace fasa abdu wa an galika sai ni tambaye babana na ce baba na ga duka kiran sallah sai ka ran jima'a sai ka yi ma wato a asadu bin zarara addu'a ni a dalili faƙala sai ya ce da a awwalu man jama'a bana fi hazmin nabiti ya ce domin shi na mutum na warko da ya yi mana jam'i daga jama'a na can hazmin nabiti min harafin nan wata hanya baina bani bayada wato tsakanin bani bayada fi abin nan fi a wani wuri naƙi'in ya ƙalu lahu a naƙi'u da fida abin nan ana ce min na naƙi'u alƙadimati naƙi'u alƙadimati sunan wurin ke ƙultu sai ni ce mai wato kun yana tunawa da limamin su na farko da ya taba ba su sallah nan hazumin nabati hazumin nabiti ya ce sai na tambaye shi na ce baba lokacin ku nawa ne kun san sabai sannan musulmi ba su da yawa ku nawa na an ka ba ku izini kun kai sallar juma'a kala arba'una ya ce mu arba'in nan wato su arba'in nan an ka ba su izini sun kai sallar jima rawar abu dawuda wa muhabban wal bayhaqi wal hakim wa sahahu ai arba'una rajulan muna dattijawa guda arba'in wa minhu ma rawahu al-bayhaqi ciki kuma akwai abin da bayhaqi ya ruwaito a nabi mas'udin qala ibn mas'ud ya ce jama'a na rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ga Allah ya yi mana jami'i wa kuntu akhiru man atawu na zama ni annabi karshen wanda ya zo mai annan masallacin wa nahnu arba'una rajulan muna a arba'in a wannan lokaci rajulan wato wayanda jima'a ta waje ba gare su mace ba a lissautawa da ita yara kanana duk ba a lissauta da su rajulan da yau da kun ka wato rijalu maza faragatun su ne rijalu to mu arba'in ne kun ga yara allah ɗaya ne ya san ko nawa ne da mata lokacin dukkan san tare aka yi amma dai maza balagaggi su arba'in nan haka sun ka yi wannan sallar a fakala ya ce innakun musibuna wa mansurun ku wato musibuna za ku samu nasara wa mansuruna za a taimake ku wa maktubul lakum za a yi muku buɗi wal jumu'atu la tasbihu illa bi arba'ina min ar-rijal al-ahra'i ba ta inganta sai an samu mutum arba'in kuma dukkan su balagaggi ar-rijal ne ba an samu maza arba'in al'aharari dukkan su iya babu bawa ciki don bawa jima'a bata waje ba gare shi ba almukimi na ma'abin nan mazauna a walau bil imami ko da ɗaya an fi da ya arba'in da hadda lima an fi da ya mazauna dai kun san yanzu kuna sauri ku yi masallaci ba ke hanya don matawa su rika tahowa su bi ku sallah ku yi yawa to shi mata yi jima'a ba ta waje ba gare shi ba kamin a tsaye da jima'a sai an samu waɗanda ta waje ba gare su kasan sun kai a tsaye wa alaihi ba da tabi'i na wa shafi'i wa ahmad a sashen tabi'i na da haka sun ka da shafi'i da ahmad wa kalar hanabiya wa jama'atu hanabiya sun ci wa jama'atu da wasu jama'a ta tasirku bi arba'atin ta inganta da mutum hudu in jiya hanafiya walau bil imam ko da da ne la hadis al-tabrani wa gairi saboda hadis al-tabrani da wani sa al-jumu'atu wajibatu ala kulli qaryatin Jima'a wajibi ce ga kowace alƙarya su yi juma'a fiha imamun wato <coughs> alƙaryar da adda shugaba wa illam yakunu illa arba'a ko da babu kowa sai musulmi hudu ɗai ko da babu kowa sai musulmi hudu ɗai walau abin na illa arba wa ƙala malikiya innaha la tasihu illa bi ithnai ashara su kuma malikiya suka ce jima ba ta inganta sai mutanen da sun ka rage an ka sallama da su sun kai sha biyu gairar imamu banda liman da sai in sarabi na majiri saboda hadisan wace wasu habai daga masallaci a lokacin da sai an gama sai an gama juma'a sannan a yi kudu ba to kusa allah ya ce tara kuka ƙa'ima in fardu ilaiha wa tara kuka ƙa'ima sai su wace zuwa ga tijara kasuwanci su babba kai kaɗai kana kudu ba Yake to saboda wannan hadisi na wato wasu wa nabi sallallahu alaihi wasallam ya kadu ba annabi yana kadu ba wa ma baqiya illa isnata ashara ko da annabi ya gama kadu ba duk sahabbai sun ji an kawo kaya da sun yi wurin kasuwanci bayan an gama sallah duk sun yi wurin kasuwanci ko da annabi ya gama kadu ba mutum goma sha biyu ɗaya a saura kuma da sha biyu sun ka rage su ɗaya na annabi bai ce ba su da sallah ba saboda haka in dai waɗanda sun ka rage sun kai sha biyu ba da su aka fara in dai ko da an ka ma sallah waɗanda sun ka rage sun kai sha biyu to sallar a ta yi amma duk abin da ya faru mutane ya ba mutane tsoro sun kashe ka ko da an ka gama sallah mutanen da annan maza balagaggi ba su kai goma sha biyu ba to babu jama'a saboda wannan hadisin babu zuma yace wa hiya allati nazala biya wannan sallah da mutum goma sha biyu ita ce wanda ya sauka cikin ta qur'ani yace wa uzara wa tijaratan in sun kaga sana'a a wani hawa ko abin shagala in kwadu ila ya kai su karkata zuwa ga sana'a wata rafi tsakanin masu barka tsaye kai kaɗai kana kaɗuwa wakila wasu mutane sun ce tattafa bi ushiri a sai sun kai ishirin wayanda an ka sallama ko da an ka sallama mutanen da annan sun kai ishirin su a kayi wakila da talatin wasu mutane sun ce sai sun kai talatin wa ma riwaya ta ni an malikin duka wa'anda riwayoyi na da aka yi daga maliki ishirin ko talatin wakila tattafa bi wahidin wasu malamai sun ce in dai lalura ce wadda ta wasu mutane ko ta wasu mutum guda ɗaya ta bari shi ne liman ya ci gaba ko da ya sallama ra'ayin gama da babu kowa sai su gina a zari wakila da ne wasu sun ce sai sun kai mutum biyu da liman da ladan duka masibobi na samaruwa mutane su wasu wakila da sab'atin wasun ka ce sai sun kai bakwai wakila da sab'atin wasun ka ce sai sun kai tara wakila da hamsin wasun ka ce sai sun kai hamsin wakila da tamanin wasun ka ce sai sun kai tamanin wakila da jam'in kafirin wasun ka ce sai sun yi jama'a da yawa wa huwa arjahu min haythu dalil waɗanda da sun kace sai an yi taro da yawa to magana sai ta ta yin jayi ta gehen dalili ta gehen hujja ita ɗaya da hujja cikin waɗannan mu. hujja mai ƙarfin da aka dogara da ita wa yake mato ishirabul adadu biha hikimar da tadda aka shakanta taro da yawa ta jima annaha shi'arul musulmi da ita alama ce ta musulunci. wa gaizul kafiri na tana kusa ta kafirai wal jama'u kathir la la yakhlu min salihin kuma ya an samu jama'a da yawa to jam'in nan da yawa bai tsira daga salihai min arja wa huwa arja lil qabuli in kuwa akwai salihai to an yi tsammanin Allah ya karba kun ga yanzu kamar wasu masallatai da aka yi banda shi dan su ɗaya na ka taruwa wurin sai ka ce masallaci baka zama sunan kwarai ko guda ba sai ke dan to kun ga kahirai za su iya yin hujja da wannan su ba su musulunci su kahirai to so ake yi ko jima mutane su taru taron da ka sa gare su yi to da addini bai dame su ba babu ruwan babu ruwan su da wannan ne su dai bukatar su in an ka sai su ce sai kani limamin masallacin juma'a na kyau ko da kake gani na nan yi alfahari da shi za a ba su kuɗi ranka ya daɗe wancan liman nan shi an masallaci gaba sai ka je masallacin ka gane ko kanka salawatu ya yi shi jama'a kuma ba ka ganin mutumin kwarai ko guda ciki to amma dai shi ba addini yadda mai ba shi dai ya yi talle ya samu kuɗi to kun ji dalilin da yasa aka yi masallacin jima'a ba a so a yawaita su don shi alama ce ta musulmi to Allah ya kare mu da juma'a bil uzuri juma'a tana faduwa in akwai uzuri in akwai uzuri to juma'a tana faɗo in akwai uzuri juma'a tana faɗo wato akwai uzurin da ka sa mutum bai ce juma'a ba kuma bai yi laifi ba a wajen Allah bai ce juma'a ba akwai uzurin da ka sa haka قال الله تعالى وما جعل عليكم بالدين من حرج الله يا شيوا بيسا muku wani kunci ga sha'anin addini ba Allah bai sa muku kunci ga shana a fili saboda haka in akwai uzuri Allah na karba uzuri Allah bai tsananta muku ga shana a fili wa gala ibn abbas radiyallahu anhu li mu'azzini ibn abbas ya ce maladani ne mai mai kiran sallah ya ce maladani ne mai kiran sallah wato don babu kunci ga addini yawon mahirin da wani ne mai ruwan sama wani ne da an kai ruwan sama sosai to ya ce maladani ne yana kiran sallah idan kulta ashhadu anna muhammadar rasulullah idan ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kun ga daga nan sai hayya alasa da kiran sallah ya ce da in ka kawo nan fala ta kula hayya alasa la kaka ce ka taho ka sallah ka taho sallah kaka ce haka shine ma'ana hayya alasa قل صلوا في بيوتكم إن كتي هيا على الصلاة صلوا في بيوتكم هيا على الصلاة باكتي وآثم لتاتي أشهد أن محمد رسول الله على صلوا في بيوتكم على صلوا في بيوتكم إن كتك هيا على الصلاة كما كتاكتي ألا صلوا في بيوتكم ألا صلوا في بيوتكم ala salluhu buyutukum baka annan nasa ya tankaru mutane kamar ba su da wannan abu da ibn abbas ya yi ba ya ki bai ya yi da kiran sallah duka ya kawo ta kalma salluhu buyutukum faƙala sai ya ce ku mamaki na kuma ku nuna mini kyama ga abin da ni abin da kun ka gana ce ladani na ya yi fa'alahu man huwa khairu minni wanda ya dina alheri ya yi haka wanda yi na alheri ya yi haka wa huwa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ne annabi su sahabbai komi za su yi sai wa da annabi ya yi komi na na in sun kai kai tsaye kana iya cewa annabi ya ce haka na amma don ka samu tabbas kana iya tambayar su sai su gaya maka saboda haka ya wanda ya tsara na alheri ya yi wannan wannan kun ga sauƙaƙawa ne ga mutane ana sauƙaƙawa mutane kun ga kamar yanzu in akwai hikima yanzu gwamnati ita ka sa doka ta ci sallah ka za a yi ta cikin gidaje to amma ko gwamnati ba ta sa doka ba abinda kawai za a nema gwamnati ta taimaki ladan in ma babu gwamnati ba ta yi taimakon ladan ɗin to sai a kai da ladan ɗin shi ladan ɗin sai ya sai da kayan kiran sallah gida na ya daura inda duk lokaci ya sai shi kiran sallah in ya kawo saboda hikintunu ya ce ala sallu fi buyutikum ku saurara duk ku yi sallah cikin gidajen ku kakku yi doyan ku sallah ku cikin gidajen to kafin kiran sallah da larabci aka yi saboda aka dole sai an sai dai 'an wani bayani zai yi na hasara shi amma dai sai an yi shi da laraba saboda a sauƙaƙa ma mutane sai a gaya musu irin wannan kalmomi don a sauƙaƙa musu innal ta lalle juma'a azumatu wato doka ce mai girma wayan ne kare su an ukur jakun ni na yi kamar in kunta ta muku an ƙofar da ku na yi kyamar in kunta ta muku saboda haka na gaya muku sallu zai buru cikin, wato abin na a yi sallah cikin gidajen ba ni son an ahurijikum wato in ta muku don wani lokaci ya hankace mutum sai ya yi to akwai kunci ba wani lokaci akwai kunci kuma abinda ake ce ma kunci yace min al-ihraj na kunci na wa hiya al tsanani wa bi riwayati al-muslim amara ibn abbas mu'azzinahu ibn abbas ya umarci ladani ne bi yawm juma'a a ranar juma'a wa kana mudiran rana ana ruwan sama an ya kula wato badala hayya ala sala ya ci marmakon ya hayya ala sala sallu fi buyutikum ko yanzu ga in ta kama ga lokacin jima'a yayi kuma ga ga ruwa ana ta makawa to ba a fara ta sallar jima'a ba amma duk jama'a da ba su ba sai a ce su yi sallar su yin gidajensu to yanzu abin da ya sa kun ga koda an yi haka nan kamar yanzu garin gada a ce masallacin jima'a guda a gare ya za a yi wasu sama an yi sallubi ba za ta sani ba ko na almasirar gadai an ka yi haka nan sallubi bujugun wasu na ji amma wasu ba su ji to amma duk da haka nan hukuma dai tana iya ɗaukar matakin da ya kamata muhimmi abin da aka so ku lura da shi anyi rangwami rangwame in akwai uzuri an yi rangwami shi dai na aka ka kulu da shi don waɗanga uzura na an kawai ba su da ya uzuri ba akwai uzura da yawa ya in dai akwai uzuri wanda ka hana mutum zuwa jima'a jama'a yi rangwami kun ga gama zawar malikiya an ka ce idan ana ruwa ruwan da hayan mutum na iya jiƙewa kamin ya kai masallaci to ai mai rangwami kashe kai masallaci amma wa in ya kai shi ko akwai babban lada amma in bai tewa zunubi bai da amma ko shiga cikin wahala ya bota wa Allah da ke cikin tsanani to Allah zai bashi babban lada sannan in an yi ruwa akwai caccaɓi bisa hanya kamin ka ta yi ta ka tana iya faci. an yi rangon mutum shi zama ne kun san sannan babu mashin mashin an gada da motocin duk ƙasa na aka shara wani zai taso ya cinye wajen ya da uku hamil shidda ƙasa yana ta yi a masallacin jima'a zai na don ba mu masallacin ko yana kusa da kusa nesa nesa nesa hmm. in gidajensu za su yi jima'atawa da gare su shi a uzurin da an kai musu in masallaci suke sallar jima'a za a yi tsoraka a biyu aka yi ta, waɗanda sun ka samu zuwa wayanda ba samu zuwa juma'a an ka ce ta haɗa gare su sauran mu sauran abu ita ko raka hudu ta da Allah ya taimake mu fa tamshu na ba na so in ni tu an ukhrijakum ni na yi kyamar in kunta ta muku fa tamshu na bidini wa dari ko to ku dole yi a cikin addinin tattalin ƙasa walmadari da ruwan sama to ba ni san in kunta ta muku kai haka shi yasa nake muku kowan ku yi sallah gida ne wanda Allah ya taimaka yana iya hita sai ne dai ya kai ya kyauta maka yi rawahu as-salata malama hadisi uku suka rawaito shi ana abul malini ana bihi رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم أبو المليح ياتي ياجي باباني ياتي يا هلتي النبي زمن الحديبية lokacin da aka yi sulhun hudaybiya fi yawon juma'a ta ranar juma'a wa asabawan ruwa sun same su lam yaftalla asfalu min alihi duk da ruwa sun same su amma kasan takalminsu bai yi sanyi ba kun kenan ruwan ba su da yawa Tunda haka har takalmi bai yi sanyi ba ruwan ba su da yawa kenan amma duk da haka fa amarahum an yi sallu fi rahalin ya umarce su kowa ya salla cikin bukatu kowa su ya yi salla cikin bukatu fi rahalin kun ga shi ba sai ruwa masu yawa ba kuntatawa abba a so ga mutane mutane daban-daban su yanzu wani in ya sha ruwa ko da kamar daga nan gida ne na can an ka tafi ya ya sha su sai ya yi mura wani sai ya yi zazzabi to duk shari'a tana so ta ɗauki wa mutane wannan kunci don duk sannan na kawai babu lema wanda aka azawa ai maganin ruwa babu ba to irin abubuwa da aka tattare ruwa na yanzu babu su wannan lokaci amma yanzu na akwai su ya musulunci kuma ba a son a tsananta wa mutane ba a son a kwantata wa mutane ba a son a kwantata wa mutane ga addini so ake yi a sauƙaƙa wasu amma kun ga yanzu wanda ya gada dama da kai tsaye nisa tunda an ke an yi uzuri zai zama lada babba gurgurdon wahala ta gurgurdon lada da za a ba amma dai wato ba a tsananta ma an kashe ce kayi ba shi ne kawai ta bayan to Allah ya kara mana gudunmawa dai ya kara mana taimako ne su kuma limamai su ji tsoron Allah da zara an kace ga hadari sun tara mutane to su ba mutane dama su ja gajera sura don kowa ya lallaba ya kwashi kane ya gida da da gwargwadon wanda ya kai to sai a fasal sani fitta da wa gusul fasali na biyu fitta game da addaka sauko zuwa masallaci in san samu na ana so a ce da wuri kun ga kamar munan Allah ya jarrabe mu musamman dai mu je ga haka Allah ya jarrabe mu daga tafkuki kwarai haka sai ya zama eh, an daka sauko ko sauran guda bai cika da wuri duka mai yawa sai liman ya kusa shigowa sai ya kusa shigowa sannan mutane ka tahowa ba su iya tsayiya ko minti talatin su jira liman minti talatin su jira to kun ga jarrabawa ce allah ya mana duk wanda ya ce maka cikin ku yana ganin ana sallah da ƙarfe ɗai ta jima'a amma mai yawa duk wanda ya kai ƙarfe goma bai shiga masallaci ƙarfe goma bai shiga don masallaci ya cika ƙarfe goma yan sanda sun tare ƙarfe goma inda za a yi sallah ƙarfe ɗai to kun ga ba wani abu na ya sa masallaci ka cika sallan ba kulawa ne kulawa ne ta masu sallar wani abin nan lokaci in ka kai zuwa karye goma sha ɗaya to yana da wuya ka yi sallah wani wurin da bai kai kilomita ɗaya ko biyu ko uku ka da masallaci ba saura biyu a yi biyu a yi sallah da waya ka yi sallah inda bai kai kilomita biyu ko ɗaya ko uku ma wani lokaci tsakanin ka da liman to kun ga su abin da ya sa suka yi wannan kulawa ne saboda sanin muhimmanci abin akwai wani abu da aka yi dori garin da wato mutane sai su yi zaman su sai an ta da sallah su ta shekuwa da gudu su to masallaci na aza an bar shi a shi har yanzu ana yi har yanzu ana yi wasu zaman su suka yi masallacin da ya kowa jinkiri ga sallar jama'a to in an ka kai ba su zuwa sai kowa ya gama sauran shi to shi ko ko ba su tahowa lokacin da ya ka tasowa ko shi sai sun je an yi ikama ana ikama sai ka ga suna ta kashin gudu suna ta kashin gudu wasu da mashin kamar su ta sama lahiya an suke ke wasu da wasu komi ganin dai suka yi sun ka da wurin Allah ya kware su to bari su yi zaman san ka Allah ya kware su to shi yasa kuma ganin ana ta samun ci ba wanda duka irin wannan dole ka kaso ka yi ci gaba ga kasuwancin ka ba ka samu dole ka kaso ka ci gaba ga mu'amalar ka Tunda sallar ka ba ta yi ba ita sallah wa salatu nuru sallah haske ta to kai ko kace ba ka san haske to baka ko gani ne wa Tunda baka bai hanyar da aka samu ne baka gani ne Allah ya kare عن ابي هريره radiyallahu anhu عنه عن sallallahu alaihi wasallam kana abu قال ya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce manige ta sala jima'a juma'ati duk wanda yayi wanka ranar juma'a gusular janaba irin wankan janaba wankan juma'a yayi shi kamar wanda aka wankan janaba ranar juma'a sun maraha sannan ya mare ta zuwa masallaci da sa'atul ula cikin abin nan sa'a ta farko abin nan ya zuwa masallaci ga sa'a ta farko wahiya mina fajari abin na mina fajari awa mina zawali wato sa ta farko kun ji malamai sun saba game da ita wasu sun ce mina fajari daga bullowa alfijiri shi a sa'a ta farko wasu sun ce a mina zawali ɗai in rana ta yi zawali to daga na a sa ta farko kun ga kamar yanzu mutum ya taso da wajen karye dai to ya kawo a sa'atul ila kamar da kuma gani don karye dai rana ta yi zawadi sannan rana ta zawadi to in mutum ya taho kamar san to ya kai da sa'atul ila da sa'atul farko to wanda ya kai ga sa'a ta farko ya faka annama karraba badanata ya samu lada kamar misalin wanda ya sai raƙumi zakarar au'unsa namijin ko ya yanke shi ya raba nama ga talakawa kun ga lada ta yi ba karamata ba saboda ita ladar sadakar nama ba karamar lada ta ba ta tara ladar sadaka shinkawa da gero da sauran abubuwa jaddadawa saboda haka ya samu wannan ladar sun san sadaka nama da maha karanta Allah ya ce fasalli li rabbika inna na kal kautsara mu mun baka alkautara alheru masu yawa ko kuma sarkin alkautara to kai godiya ya zan godiya ya ce fasalli li rabbika wanhar ka yi sallah ga ubangijinka kuma ka yi soke dabbobi ka ba su a sadaka to kun sannan mun karanta da ku babu wata sadaka mai muhimmanci da ta kai kamar wata sadaka nama shi ya haɗa ta da sallah da ita da sallah daidai suke na nama don haka shi yasa an ka ci ya samu ladan wanda ya yanke nama mai yawa na raƙumi haka akwai alheri ko yanzu ka samu dama kana iya zuwa ka sai nama na naira dubu a kulle maka ga yadda takarda ka kira wani zai ka sai mai ga wannan ka san zai ji daɗi har dai ne wanda ka ji a ya samu nama shi da shi ke yin da to akwai alheri kwarai shi ya sa kun ka gaya misali da shi na biyu wa marra bi sa'ati saniya wanda ya ga sa'a ta biyu fa annama qarraba baqaratan ya samu lada kamar wanda ya yanka baqara wato saniya zakara awo kunsa mace ko namiji sa'a ta biyu abbai haɗi ko lokacin ta ba amma dai sa'a ta farko ko daga bullowa alhijiri ko kuma daga gawalin rana don ita sa a tawar ko ita tawar da aka ta nema haka don ita ta yi kaya da yawa wa marra a bisa a wanda ya ce a cikin sa'a ta uku faka anna ma karraba karshen a karana ya samu lada kamar wanda ya yi yanka rago mai tsawoni wato abin nan a wanda ya girma sosai kun san rago in ka ga ya tsawoni to ya girma ya balaga wa marra bi sa'atin rabi'ati wanda ya ce a cikin sa'a ta hudu faka annama qarraba da jaja shi shi a baya ya samu lada kamar wanda ya samu kaza babbar yanki ita ma kaza ai kun ga ta yi kuɗi don yanzu kaza an ce ta kai dubu uku ɗan kaza guda ta wuce dubu uku sun ga ita ma ai a dukiya ta ita ma kaza ta zan dukiya tunda dubu uku ana kwanaki ana dan ma da su cikin gida eh? Eh. zakaran kwarai yana kai dubu biyar ka ga kaji ya fara ga yankarin talaka ke to sai irin haka a sai a yanke a ba shi kyauta ya yi bismillah amma in ba haka ba kaza ta kai dubu biyar ina suka ce ga talaka yana kiwonta amma dai bai yi kyauta sai in ta gaza wa man raha bi sa'ati la kamisati wanda ya ce cikin sa'a ta biyar annama, ka bai da baydatan shi an na ƙarshe duka shi na wanda ya zo na ƙarshe da gare sai gina yana tawa sai gani ma. ya samu lara kamar wanda sai ɗan ƙwai guda ya ba su a sadaka ɗan ƙwai guda naira hamsin ƙwai ke ko? Eh? ƙwai guda eh, eh. shi ma zan dukiya lalle kwai ɗa guda kan ɗari da ishirin ko ba ku lura ba ku da ba ba ku lura ba ku zan ba ku da nuna tsawa yaro ne bala magala shidda talakawa ko yi makonko na siya ku bar sayan kayayyakin nan ku sai abinci kawai ku ci shi da ya sauki wanda ya laka maka ne ke ce waɗanda abubuwa in ba wata babbar sana'a gare ina zai samu faida guda ɗari da ashirin yaro in ya samu kwai da yawa yana cin abu yaro Allah ya sauƙaƙa mana matsaloli matsalolin na Allah ka kawo na sauƙin su to mai sadaka da kwai shi an na ƙarshe cikin masallaci wanda aka haƙi da ya zo masallaci shi an na ƙarshe duk waɗanda sun taho masallaci liman bai taho ba duka waɗanda ko da sun ka liman bai taho ba kai za ka rajar imam idan liman ya hito ya hawa mimbari hadaratu da mala'iku sun zo ya sama wannan zikira suna sauraren hudu ba saboda haka wanda da ya taho shi zai da littafi masu littafi ga sanan sun zai littafi ga sanan suna sauraren hudu ba wanda ya taho da baba lima ya to shi zai da littafi saboda haka ku kula da zuwa masallaci da wuri jama'a ku kula da zuwa masallaci da wuri wato lokacin da kun ka ɗan gama ayyukan ku shirya aka yi ya jama'a shiryawa aka yi yanzu jama'a tun shekaran jiya kowa ya san banda gobe akwai jama'a tun shekaran jiya kowa ya san banda gobe akwai jama'a kuma ita ɗaya ta cikin yin kwana ga bakwai guda ta so ɗaya ya kamata kowanne ku ya yi mata shiri gwargwadon wada ya kamata tun da an sa akwai ta ba kama a hamsu ta na ba su yawa yi su ga yini sau biyar na aka yi amma ita ga bakwai sau ɗaya na aka yi ya kamata kowane mutum ya kula da irin wannan a yi mata shiri shi yasa kun ga yi ba a yi uzuri ga mutum ya yi taimama ya sallar juma'a ba don malamai sun ce ya sani bakwai ne guda da sana akwai ta ni ya gajira da ita na duwa ya ajira ba duk tare da an gari yana iya bido cikin bakwai nan guda don haka sai dai juma'a ta wada gari zai taimama zai ma ya sallar juma'a in ko ya taimama ya juma'a ba ta yi ba babu ta to a rika kulawa jama'a a yi tanadi kowa ya shiri yanzu ga jima'a nan ta yi banda gobe to tsinewa aka fara mata tanadi in ka san garin ku a koyar ruwa in ka san nesa kake ga masallaci ka yi kokari ka tanadi kudin dan bajet wanda bai kai ka masallaci inda kai da yare da kuna yaranka ka yi kokari ka tanadi kudin yan bara ka aji in ka san nesa kake ga masallaci bakwai guda na ka sani cikin bakwan nan guda kana iya tanadi wanda duk ka gaba ya tanadi bai niyya bai walau a ranar kuru da a dula odda na odda ta saboda haka tun da akwai lokaci wanda duk ka gaba ya shirya ba bai niyya shirya abin da za a ce mata shi yanzu kai kaza shi kaka ce ban shi aka cewa ban shirya ba amma abin da duk adda lokaci mai tsawo to ba ka cewa ban shirya ba sai dai ka ce ban tashi ba ban yi niyya kuma ga jima'a da alheri kwarai da gaske akwai alheri da yawa ga jima'a ita dai adda su eh, ga cikin bakwai babu wata sallah da adda wannan alheri ita dai adda wannan alheri da bakwai saboda haka a kula jama'a a rika tanadi a tanadi ruwa a tanadi abinci a tanadi duk abin da ya kamata da kuɗin yan bara da kuɗin ɗan bajet za a yi tanadi allah shi ƙara mana taimako ne allah shi ƙara mana kulawa da sallar juma'a وعنه رضي الله عنه daga shi dai abin na mai ruwaya har yanzu malla abu huraira radiyallahu an an nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kana yawmul jumu'ati idan ranar juma'a ta kasance kana ala kulli babin min abwabil masjid mala'ikatu akwai mala'iku mala'iku sun kasance ga kowace kowa cikin kowar da aka wa a shigo masallaci akwai mala'iku zazzaune da littattafansu da alƙalin ya guna, suna rubuta al'awwala na farko fal'awwala da na farko wanda ne kuma aikin su kenan suna nan wato bakin kowace kowa wanda ya riga sannan mai bi mai sannan mai bi mai sannan mai bi mai fai zaja al'imamu idan liman ya tau wato lokacin da liman ya shigo masallaci to da liman ya shigo in ya hau min bari da wasu huwa sai su nade da su daga kowa sai ya yi littahi dama don jima'a sun zato to ga ta tau liman shi a ji to ga na ya tau to lokacin da liman ya taho a sai su nada kayan su na wasu a sufufa sai su nada da tattafai waje ya na wuna kira sai su zo suna sauraron digiri wato ba, saboda haka da zaran ka taho bayan ka ji liman kai babu sunan ka cikin wanda sun ka taho jima'a babu sunanka in dai liman ya taho babu sunanka don masu rubutun ma ba ka iske su ba sun wuce wa alaikum assalam jima ka ta yi haka na haka tunda ka ji ba ba ka cikin littafi, na in an to kiran masu jima ba ka ciki aka san dai an samu an yi hasara masu rubutu sun tafiya su da liman da zarar liman ya shigo shi kenan sun wuce ya hannu ko ana kida wayanda sun kabo masallaci ba ka ce illa dai ba a ce ba ka da ita ba akwai ta haka na haka wa matsalin mahajjiri misalin wanda ya sauko kamar sadar da biyu hudu albadala misali ne kamar wanda ya yi kyauta da rakumi babba sun mallabi yahudi bakara mai bi mai ne wanda an misalin wanda ya yi kyauta abin nan bakara saniya sun ma kallabi yahudi alkarsha sannan wanda ya zo na uku misali ne kamar wanda ya yi sadaka da a rago summa kallari yahudi addajaja mai limai ya yi kama da wanda ya yi kyauta da addajaja wato kaza summa kallari yahudi albaida sannan mai limai kama wanda ya yi sadaka da kwai abin da rawahu ma a shekani buhari da muslim duka su suka rawaito wannan annabi ne umar radiyallahu anhu ma anan nabi sallallahu alaihi wasallam qal idza jaa ahadukum aljum'ata in dayan ku zai na juma'a wala ya ga tattattu shi wanka Kunga wannan hadisi shi na malaman malikiya sun kai riko da shi cewa sai mutum ya tashi zuwa jima'a kai shi wanka don ya ce idan ɗayanku iza ja in ya zo ma'anarsa in zai zo wala ya gata to shi wanka in zai zo masallaci to shi wanka saboda haka suka ce wankan juma'a wato sai za ana masallaci sababu sanadiyar wannan hadisi annahu lamma ja'a usman lil juma'a wa umar ya على nan ya kaɗu alamin bai wato amirul mu'mini na usman bin affan radiyallahu anhu kun san dan kasuwa ne to ran sai kasuwa kasuwanci shi umin abu yana iya shagaltar da kowa ran nan sai amirul mu'mini ne ya shagala amma sannan kun san ba shine amirul mu'mini ba yana ne yana jiran umar ya sauka ya bashi to ko da ya zo umar na bisa mimbari yana hudu ba fa abin da fa marra fa arada bihi sai ya gitta mai da kauli da cewa ma balu rijalin ya ta'akharuna ba'da nida sai Umar ya cikin hudu ba sai hudu ba ta canza me ya samu wasu mazaje suna zaman su ba su tawa da wurin masallaci saboda babban mutum na in an ka kyale shi wasu su ce babu laifi su masu kama yi sai usmani ya yi magana faƙala usmani sai usmani ya ce ya amirar mummuni ma zittu shi na ne da an tawarta atu sun ma'akaban sai ya ce ya amirar ne da ban ƙara ba lokacin da nake kiran sallah ko minti guda ban ƙara ba sai ni sauri ne alwala ni zo masallaci kun ji bai wanka ba ka da kai ne na yaka sanya bai tsaya ba bai ji kiran sallah ba yana jin kiran sallah yace sai sauri ya alwala zo masallaci wa qala umar wal wudu aidan yace alwala kuma wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzo Allah ya ce idza kuma Juma'a bala ga tafi in da yanku zai na masallacin juma'a shi wanka wannan shine sanadiyyar hadisin in zai na masallaci shi wanka wa min hada daga wannan hadisi wa min hadisi samara da hadisin samara al'ati mai zuwa ya kunu al'amru lin nadabi kenan umarni da yin wanka ga masallaci in za ana zai zama mustahabbi wa alaihi jamhuri kuma mai yawan malamai haka sun ka yi salafa wa kalaban magabata da hadihohinsu wa qala ba'du as-sahabi wasu sashen sahabbai sun ce wa zahiriya da malaman zahiriya Inna innahu wa wankan juma'a wajibi ne wa huwa riwayatu li ahmad shine ruwa da an kai ga ahmad imam ahlus sunnati wal jama'a wa ya kudu wa kasar gusul min fajari su wayanda sun kace wankan juma'a wajibi na sai sun kace to su ko a wurinsu wankan juma'a ba in za ana masallaci da aka yi ne ba da kullu wa alhuzuri mutum na iya wanka wa'anda sun kace wajibi ne ya suka ci waye da kudu wa kasar gusul lokacin wankan na shigowa min fajari daga kullu wa alhuzuri la annahu awwalul yawm dan shine farko ne tunda gusul yawm al-juma'a an kace to kun ga da zarar sahiya ta waye kana iya yin wanka sai ka ta zuwa ayyukanka in ka samu dawowa ka koma yi in baka samu dama ba sai ka abin ba ka da laifi وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعه واجب على كل متلم annabi sallallahu alaihi wasallam in ji abu sa'id ya ce wankan ranar jima'a wajibi na ga duk wanda ya yi mawarki wato gaji rawahu al-khamsa illa tirmidhi duk mutumin da yake balagagge na to wankan jima'a wajibi na gare shi duk wanda yake balagagge na wankan jima'a wajibi na gare shi saboda haka kula da wannan kowa ya kula da wankan jima'a matsayi ne na barihi wankan jima'a wajibi na gare shi muta'akkidun ala kulli abu na mai ƙari hukunci na mai ƙari ga dukkan yuri da salatar juma'ati wanda ya so ya kai masallacin jima'a wasa wata da saboda ranar jima'a rana ce wadda aka kasan dauɗa min mazawalatul a'mal saboda ƙoƙarin aikata wasu ayyuka saboda ayyukan da ake yi akan yi dawaɗa ran to wannan dawaɗa ana so a yi wanka in za ana masallacin jima. kowanne ku in zai na masallacin jima ya tabbatar da ya yi wanka kuma ana iya wankan tun da amma wanda ya san cewa zai cuɗanya da wani aiki mai kazanta to ya bari in ya gama aiki sai shi wanka kashi tun da sahi don masallacin abba a son a sai da dauda in ko yi wanka tun da sahi ka ta aiki kuma to dole na da dauda za ka na in dai ba wanka ka sake ba ba a son a ce masallacin nan da dauda so ake yi a yi wanka kuma a sa turare da namiji da mace duk wanda zai na masallaci sunna na gare ya yi wanka ya wanke jiki ne ya sa turare shi kamshi kada ka shiga cikin jama'a kana tsaye ka cuci ka cuci su ko namiji ko mace duk wanda zai shiga cikin jama'a sunna ne ya sa turare karatunmu in ba ku mance ba na nan falo bayan ishayi da muke gudanarwa in ba ku mance ba a cikin karatun ya ce ma ba ma sallah ɗaya ba duk wanda zai shiga jama'a to sunna na ya sa turare don kai ya ceci jama'a kun ga kamar zaman gara muka yi duk wanda da hali sai ya dan bar wata turare kamar ya shigo cikin jama'a kakkamari ka yi zaune kana bai mutane na kyamarsa wanda zai ya zanna kusa gare ka kokarin tashi ya kai saboda kana bai kakkamari ya kama kun yi an yara yi ko wani kowane ku ya samu yan kuɗi ne ya ce ina mala hamu ya liƙa mai yan musu rashi sun zubo maka ka sa rani in ya baka na musu sa rani ka ajiyar ne na an jima kuma ka kuɗi ku bar zama kuna mai kun ji ko Allah ka ce da ke mu ka ba mu ikon kwana nan wani ka gafarta mana dukkan gunagonmu ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka saboda girmanka Allah ka kare mu daga sharrin shedan da jama'a ka raba mu da sabonka boye da bayyane Allah ka raba mu da sabonka boye da bayyane Allah ka gafarta mana dukkan laifukan da muke aikata boye da bayyane Allah ka gafarta mana Allah ka yahi muna ka shirya mana ɗayanmu ƙanana da manya ka shirya mana ɗayanmu mazansu da matansu ka sa musu albarka ka sa aljanna makoman mu ɗin kiyama ta yi nan za mu kwana insha Allah